Ko koko eh kasa tunda dai Hausa ce yace wa sunanuhu sunnonin taimama tajdidu sa'idi libada'ihi tajdidu sa'idi libada'ihi sabanta eh ina nake Tajididu sa'idi li bada'ihi ko ba ka rubuta ba anaku naku le da yake sabanta bugun ƙasa a to dama an ce mali bada'ihi ai shine farko to ai kaga ba daidai bane to a jama wurin layi ina masu bugun dutse akwai masu bugun dutse me yazo da shi to shine asali shine asali tajdidu sa'id li yadayhi sabanta ƙasa li yadayhi ko ga hannayensa kenan mutun ya buga in mutun zai taimama ai zai buga ƙasa ne biyu je hukum ko ku sha fuskar shi sai Allah ce wa aydiyakum da hannayen ku sai ya haka ne ya gama to idan ya buga na ɗaya ya shafi fuska to ya sake buga saboda hannu shi wannan buga na biyu sunna ce maimakon bugun farko duk ya game su wa mashuma bainal ku'aini wal mirfaqaini shafan abin da ke tsakanin wuyan hannu da gwiwan hannu to shi ma sunna ce don an ce ne idea ku mutum ya shafi iyakan nan to ya zarce daga nan ya ce shafan sai ya kawo nan to sunna ce amma yi zuwa nan ai ya gama ya gama nan wutar tibu ya yi su a jere shi ma sunna ce wato ya fara fuska sannan ya hannu nan sunnonin sun kare wa fada'iluhu mustahabban taimama a tasmiyatu ce bismillah wa taqdimul yumna alal yusra ya gabatar da dama akan hagu sai ya fara yin dama sannan ya hagu mustahabbi wa taqdimu zahiru dhira'i ala batnihi da gabatar da zahirin zira'i wato hannu ala batnihi akan cikin sai ya fara da bayan nan kafin ya dawo ya shafi cikin nan kuma duk mustahabbi wa muqaddamihi ala muakhirihi ya faru daga sama kafin ya zo ƙasa shi ma sunna ne faru daga nan kafin ya zo nan ko kuma zai sunna ma kafin ya zo nan in ya faru daga nan yawo sama shi ma yayi kamar ya samu sabi ba wa nawaqiduhu kal wudu'i amma abin da suke karya shi kaman alola ne wala tusalla faridatan bi tayammumin wahidin ba a yin sallan farilla biyu da taimama guda wa man tayammama li faridatin wanda ya taimama don sallan farilla jaza lahun nawafilu ya halatta gare shi nafila ba da ha bayan wannan farillan wa masul mushaf ya shafi alqur'ani wa tawafu ya dawafi wa tilawati yayi karatu inna wa zalika in ya nufin wannan wa tasalat bi salati kuma ya hada da sallah wa lam yakhrijul waqta waqtu kuma lokaci bai fita ba wajaza bi tayammumin nafilati ya halatta ga taimaman da aka yi ta dan nafila kullu ma zukira illa alfaridata duk abin da aka ambata kenan mutum ya samu ya taimama ya karatun qur'ani ya taimama ya dawafi ya taimama ya tilawa ya taimama ya kaza duk ya samu illa alfaridata sai sallan farilla in sallan farilla ta zo to sai sake mata nata wa man sallal isha'a bi tayammumin wanda ya sallan isha'i da taimama qama lishafai wal utri ba da ha min gairi takhiri ya samu dama ya shafai da wuturi bayan ta ba tare da jinkiri ba wa man tayammama min janabatin fala budda min ha, amma wanda ya taimama dan jan janaba to babu makawa ya niyyar raf'ul hadasi a cikin taimamar tasa an gane ko wannan bai da iskaliya ishmawi ina ne za a karanta